يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور مكتفاتها وكل مكتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا shi درسي نبيو na biyu في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني وند أجل لقبي والمسنة لرسوى هجرة تقريبية لثلاثين شهر shekarunsa 904 rabuwansa da duniya Allah ya basuru lana wa lahu wa lisa'iril mu'minin za mu yi kokarin karanta hadisi na farko zuwa na bakwai wato mujallar na farko sha na shida insha Allah babin da ya yi masuna babin su tauhid babin da ke magana a kan tauhidi abu da ya zama to muhimmi mu sani shi ne, kalmar tauhid sai da aka yi fahimtarsa a tsakanin mabiya a kidu daban-daban kowace akida akwai yadda take fahimtar ma'anan alkawci wannan dalili ne kama da ya fara bayani akan kalmar alkawci الإمام العيني من شرح صحيح البخاري رضي الله عنه عمدة القاري جميع الإمام البخاري في آية كتاب التوحيد الكافي الجامع الصحيح. الإمام العيني هنا على أجلة. الإمام البخاري يسمي بدا كتاب التوحيد. التي توحيد الله تعالى وشن دعيك نفيد التوحيد وتوحيد وتوكد إتاوى شين الله سبحانه وتعالى هو شهادة بأن الله إله واحد كشهيدة شيء الله أعزم بوسائل فتوجد للعقل مصدر وحدة يوحد على عرفه كما عند الشيء كان كان يتكاد نظام كرن هذا الإمام إسماعيل بن محمد الأطحاني في كتاب النن فقدوا بشهادة نحن في 20 لفقر ya yi fasarar kalmar tauhidi amma a nan bai fasara abin da yake nufi da tauhid ba alaisa ibn hajar ana sharhin sahihul bukhari kitabu tauhid wato fatkun tsari musallar na kuma sha uku shafin dari uku da arba'in da hudu ibn hajar ya buga misali da mai wannan littafin saboda ya riga shi wanda ya rubuta littafin nan ya riga ibn hajar zamani sau haka shi kansa ibn hajar yana ba da reference yana buga misali da littafin nan in ka duba fasul tsari kitabu tauhid yana cikin sahih bukhari ya buga misali da fassarar tauhidi wanda mai littafin nan yayi saboda su ne manyan masana na zamanin farko Allah madaukake musu rahama saboda haka idan kana son ka san wata fassara fassarar wata kalma wajen malaman farko dole su ka koma wurin su abul qasim at-tarimi yace at-tauhid masdar wa hada yuwahidu ma'ana wa hatullah balarabci ika qasuhu munfaridan bi wasu wa sifati idan ce na kaɗai ta Allah Ya kika fahimta ka ahlus suna. ma'anar ka kaɗai ta Allah din nan? wato kake da shi Allah tabaraka wa ta'ala ta zatin da sifofin sa gaba daya ba wai ka kaɗe ta Allah ta wani tashi? sannan ka kikace ta shi ta wani tashi ba dole ne idan aka ce a tauhid kade ta Allah ne ta sunayen Allah da sifofin sa da zatin sa la nazira lahu wala shafi'a babu wani mai kama da shi babu abin da ke bincika da shi Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne fasaran da ahlus sunna suke kalmar tauhid amma da sauran aqidu kowace aqida ka duba fasaran suke ma tauhidi zaka fi daban wani misali aqidar al jahmiya sura da mabiyan jahmu bin safwan jahmu bin safwan wato su suna ganin kada ka Allah subhanahu wata'ala da ma'ana a tauhid shine a kore danganta Allah tabaraka wa ta'ala da wani abin da dan adam ya ce haka ka har ma yake cewa inna Allah laysa bi shay'in Allah ba komai bane shi eh, alhafin jin kafwa saboda idan ka ce komai ai dan adam ya san komai tunda an ce laysa bi mithlihi shay'un to Allah ba komai bane domin komai abu ne wanda dan adam ya riga ya san shi amma ka duk abin da dan adam ya sani ba a kamanta Allah shi to wannan ba fasaran tauhidi bane ga tashi wanda yake cikin ahlus sunna wal jamaa aqidan salaf haka ce a tauhid ka kadai ta Allah Allah nan ta zatin sa da sifofin sa gaba daya hatta waɗanda ke danganta kawunan su ga aqidan ahlus sunna sune al-ash'ariyya mazhabata al-ash'ariyya yadda suka fahimta tauhidi daban da yanda ahlus sunna suka fahimta tauhidi daban da a cikin salaf ta zamanin farko suka zo munabilu da iqbal sai ta ga imamu zakani da magana akan ulumul qur'an ya yi magana ga yanda fahimtar al-ash'ariyya take game da wato misali ta gefen ahlus sunna tauhidi shi ne ta Allah subhanahu ta sunayensa da to amma ta sashin al'ashariya tauhidi a wurinsu shi ne a kore wato kamanta Allah subhanahu wa ta'ala a duk wani abin da ke da jiki ko yake cikarsa kamar sun gina tauhidinsu a kan gabatar da hankali suka ga nazi amma su suna fassara tauhidi da gabatar da nasi a kan hankali suna da kan bambanta wannan da wasu ta ibn taymiya ya rubuta littafi musamman akan hankali da hujja wani ake gabatarwa abinda ka ashariya su suna gabatar da hankali tunanin dan adam a kan nan amma a cikin ta ahlus sunna aqidar salaf suna gabatar da hujja akan hankali akwai littafai wanda za ka kai bayanai na aƙidar ashariya wanda sun yato ana samun su kamar misali littafin alhamdulilani al'insaf bi ma ya fi wa itikaduhu da ya shafi aƙidar ashariya akwai shahu jawharatul tauhid wanda yana da yawa a kasar nan ana karantar da su a littafin karantu kafa fil aqidatul ashariya littafin ibrahim al-laqani al-maliki to shi malamin nan da farko yana so ya gaya mana mutunci da tauhidi a aqidar sallah karka gabatar da hankalinka akan hujja idan Allah ya gabatar da bayani ko manzon sai ya gabatar da wani wani bayani wannan shi ake gabatarwa ba hankalin ka ba idan Allah ya faɗi magana dan an wata'a ko da hankalin ka shi dauka ka yarda da abin da Allah ya faɗa ka kuma abin da manzon ka ya faɗa wannan shine aqidar salaf na fahimtar tauhid amma aqidar ash'ariyya ba haka bane da aka faɗi wata magana a cikin alkur'ani ko a hadisin manzon Allah sai an gabatar da hankali kafin a ɗauka da yawa za a karyata nassi na abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya da haka yake kokarin ya fahimtar da mu abin da ake nufi da tauhid da salaf kuma shi da littafin nan uslubin rubutunsa tsarin da rubuta littafin shi ne tsarin da salaf gaba ɗaya aka fara kawo hujja sai sun kawo hujjoji na ayan alkur'ani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar kalshi kalam da salaf ko fassaran da malaman farko su yi ma waɗannan ayoyi da hadisan manzon Allah sannan su ce na su bayani ko haka sai kawo hadisi na farko أخبرنا أبو عمرو yace abu amrin ya ba mu labari shi ne ake kira abdulwahab bin muhammad bin ibn manda wanda ke da suna ibn manda wato mutane guda uku ne baban su ɗaya shi wannan wanda mai littafin ya ɗauko maganar sa shi ne karami daga cikin ibn manda ana ji ana ibn manda ibn manda su uku ne karamin su shi ake kira alhafiz abdulwahab bin muhammad bin ishaq yana da littafai da yawa da rafi da rubuta akan bid'a yana da kitabul iman yana da kitabul tauhid ibn manda shi ne ainihin wannan wanda imam isma'il yake kawo hadisi daga wurin sa sauran ɗan uwansa guda biyu su ne ubaidullahi bin manda sannan akwai abu rahman bin manda sannan akwai abu amrin shi ne abu wahab bin muhammad bin ishaq wanda shi na farkon shi ne karamin su أخبرنا والدي Ace mahaifinmu ya ba mu labari kaga ce mahaifinmu saboda su uku ne sunansa muhammadu ne haka ibn manda al-asbahar karana abdullahi bin ibrahim ibrahim eh, abdullahi bin ibrahim ya ba mu labari hadithna abu mas'ud abu mas'ud ya ba mu labari ahmad bin al-furat akhbarana abu ma'mar shine abdullahi bin muhammad akhbarana abdul warith bin sa'id يكاو حديث كتابه لأجل شرط وصيل معلم يجي حديثني وصيل المعلم أنا مثلا إنتيا المعلم حتى من سنة الحسين بن ذكوان البحر حدثني عبد الله بن بريدة قال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم بن بريدة بن الحصين أن يحيى بن يعمر البحر wanda suna zamani guda akwai abubuwa guda biyu da nake so yi magana a kai kafin mu ci na farko waɗannan mutane da aka kira sunayen su ake kira rijalul asali mutanen da suke isnadin hadisi a ka'ida ta ilimi a zamanin farko dole sai an san su kafin a ɗauki maganar mutum babu mutumin Allah ya tsare maganar sa kamar mazon Allah babu shi a tarihin duniya ba a taɓa yin ɗan adam wanda Allah ya tsare maganarsa kamar manzon Allah saboda haka ba ka faɗin magana ka ce annabi ya ce ki ka faɗi salon magana ka ina magana ta fito kuma duk mutumin da ka kira sunansa sai an san waye shi sai an san waye shi a wani gari ya zauna me ya tarihi sa mutumin banza ne ba za a ɗan kala ba to waɗanda su ake kira rijalul asali wanda hannun su wajibi ne kafin a ɗauki hadisin mutum a zamanin farko shi ne ake kira ilmin rijal ilmin rijal shi ne suka samu ilimi game da mutanen da ake kira sunansu a cikin ismail A fattasana wani an wani an wani wanda ibn salah cikin littafin ulumul A akwai littafin da ya rubuta a kan ilimin hadith yana sa ulumul hadith ibn salah a farkon littafin yana cewa silsilatul isnadi jerin isnadin mutane da ake kawo a hadisi yana daga hususiya wanda Allah subhanahu wata'ala ya wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma kai sa ƙarya ba ta shiga maganganun manzon Allah ta zaran ƙarya ta shigo za a gane wannan tsari ne na Allah da kuma hikimarsa na ya tsare alqur'ani kamar ya tsare maganar manzon Allah kamar yadda ya tsare alqur'ani Kana cewa khusfat biha hadhihi al-umma shi ne ake kira ilmul hadisi diraya ilmul hadisi diraya shine ilimin da yake bincike game da halayen mutumin da ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka idan aka ce haddathana fulanun an fulanin wane ya karanta da mu hadisi daga wane to dole sai an san waye in haisul qabul war rad kafin a karɓi hadisin ko kuwa a yi wasai shi wannan shine yake kira sanadul hadis ko a ce isnadul hadis akwai littafai a kai wannan malami yana daga cikin malaman farko da ka a zamanin su idan za ka karanta da wata magana ta annabi ce ka kawo isnadinsa a ina ta ji magana sai ka ce malam wane ya faɗa ne shi malamin wane ya faɗa mar wancan wane ya faɗa mar har je magana ta ita da manzon Allah waɗannan mutane da ka kirga an san su kuma cikin ikon Allah cikin an san su akwai da tafai suna na rubuce ana samu har yau muhimmai da cikin waɗannan littafai akwai mizanu da ikidar na imamu zahabi akwai tahzibul kamal na shek jamal din al mizzi shek jamal din al-libbi akwai tahzibul tarzib da takribul tahzib na ibn hajar al afkarani akwai al-kamil fi bu'afa'ir rijal الكامل في ضعفاء الرجال na ibnu aki al-jurjani shi al-imam al-jurjani yayi kokari ya rubuta sunayen duk mutanen da ba a gaban aji idan sunayen su ya fito cikin isnadi ya rubuta masa suna al-kamilu fi bu'afa'ir rijal al-kamil kitabin yana da muhimmanci yayi kokari ya kirga duk mutumin da shi kaga sunan sa hadisi sai an nemi kuma wata hanyar da hadisin ta fito babu wata hadisin ba za a dauka ba don malamai sun yi magana a kan wannan malami ko ke masa ya shi ne ko akwai wani dalilin cewa ba za a ɗauki maganarsa ba ya yi ƙoƙari a tattaro sunayen waɗanda ke fitowa cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda a immatul jarh wa ta'dil so daga sun yi magana a kawunan malaman farko waɗanda suka rubuta hadisan so riga sun faɗa sun ce wane ya an shaidai shi da yin ƙarya ga manzon Allah sai ku rubuta a littafi ko bayan sun mutu sai an gani saboda shaida amanar ilimi saboda amanar ilimi don haka idan kana karanta hadisi in ga sunan to malam wani fa ya ce ai hatara da wannan hadisi kuma in ka samu wata hanya daban to akwai da kafai da dama babu shakka wadanda an yi rubutu a kai da yanzu babu bukatar su saboda hakan ka ake kare tsakani ake share tsakani sai ya kawo hadisin daga sahabi sai manzon Allah amma an take a hadisin me dalili saboda waɗannan malaman sun riga sun hutar da sun riga sun rubuta sunayen malaman an riga an tace hadisan an san mai kyau an san mara kyau saboda ka yanzu ba ka da bukatar sanin isnadi ranar kana bukatar sanin hadisi shi ka buɗe littafin sahih bukhari sahih muslim kaga an ce sahih sunan abi da sunan ya sunan in ka duba zaka ga al-imam tirmidhi ya ce hadisi ta mara kyau ko al-imam abu dawud ya yi magana a kai ko al-imam an-nasa'i to riga sun yi maganganu akan waɗannan hadisi amma su a zamanin su ka'ida ne ta an kira isnadin hadisi ba mu bukata su sahih kuma za mu karanta tun da waɗanda suka rubuta littafin su tashi abu na biyu shine ne bambanci tsakanin a tsara na da ajiyar su su a cikin muka shi abu amurin abu wa haɗin muhammadin haf a tsara walidi a abdullahi ibrahim da kuma haddasa na abu masudi ahmad bin furafi a tsara na daga ya sake koma me yake bambanta tsakanin tsara na da haddasa wannan magana ce da kadiya wanda al'imamu bukari ya yi kokari ya nuna kashi da wani musulmanci al'imamu bukari Bukhari ka duba sahih al-Bukhari a farkon littafin Kitabul Ilmi Kitabul Ilmi al'imamu bukari ya yi babi sunan babin babu kaulin muhaddisi haddasana wa akhbarana wa al'imamu bukari Bukhari yi babi ce idan malamin hadisi ya ce. haddasana ko ya ce akbarana ko ya ce amba'ana to gaba ya kai al'imamu imamu bukari ya kawo hadisin abdullah bin umar ko ya nuna maka babu bambanci tsakanin haddasana da akbarana da amba'ana daga alqur'ani har zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fahimtar sahabban manzon Allah ya kawo hadisi hadisin da ya kawo shi da hadisin abdullah bin umar abdullah bin umar ya ce wata rana ana majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min ash-shajari shajaratun la yasqutu waraquha daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya bishiyar ta ganyenta baya faduwa fa innaha masalul muslim wannan bishiya tana kama da musulmi ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa haddithuni ma hiya ku gaya min wata bishiya ce fa waka Allah ku fi shajar bawadi Abdullahi bin Umar yace sai mutane suka dinga muhawara wannan yace kana kamo sunayen bishiyoyi na dazuka bishiya na daji ba tunanin bishiyar a gari kake sai a dubi ungurumin daji a nemo suna wata bishiya don an ɗauka wannan tambayar ba ba za a san amsar a kusa ba saboda haka sun ɗauka bishiyar ta daji ne ungurin daji abdullahi bin umar yake ce fa wa waka a fi nafsi anna annahla ni tunani ya auka mare na cewa wannan bishiyar dabino ne fasa hayaitu amma sai na ji kunya saboda majalisun annabi sallallahu alaihi wasallam akwai manyan mutane na abubakar akwai mahaifina ma shi da umar bin khattab kawai zaka sai na shiru ba halin gana sun makalu sannan daga bayan suka ce ya rasulallah haddisna mahiya haddisna mahiya ya rasulallah ba mu labari wata bishiya ce kawai sai alaihi sallallahu alaihi wasallam yake hiyar lahbar wannan bishiya ita ce bijiyo to anan al-imam bukhari ya kawo hadisin nan an ya nuna maka babu bambanci tsakanin haddasana da akbarana da amba'ana sai za a yi gane cikin wannan hadisi ibn hajar yana sharhin hadisin cikin kafin bari tana mujallar na farko shafin gare saba'in da yace famin aina ka buharu munasabat hadith Abdullah bin Umar lil tarjama yani muhaqqal tarjama la taswiya bayna siyaj al adai as-sahiha dan idan aka ce haddathana ko akhbarana ana kiran ana kiranta sigatul ajai lafazin isar da hadisi malami yana isar da hadisi ga wani da wani lafazi yayi amfani ana la'akari da kalmar da ta fito bakin kalmar da ta fito bakin sa wajen isar da hadisin manzon Allah ba sai ka ce haddathana sigatul ajai wato kalma lafazi ne na isar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiri a hadisin al-Imam Bukhari ba za ka gane ba amma inda za ka buɗe ya kafin sahihul bukhari a ciro riwayoyin hadisin abdullahi bin umar za ka gane abin da imam bukhari ya ce wato da tattaro hadisin a wuri guda abin da faru shi ne akwai riwaya da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa haddisuni ma hiya sannan akwai hadisin al-Imam Bukhari yana kitabu tafsir manzon Allah da ya faɗi wannan shi sai ya ce fa akhbiruni ma hiya sannan akwai hadisi abdullahi bin umar da ya taho yana cewa kunna inda rasulillah eh, faƙala akhbiruni bi shajaratin shibhi aukar rajulin muslim la ya tahatu wa rakuha fa waqa fi bafi annaha naqla wa ra'aytu aba bakr wa umar la yatakallaman abdullahi bin umar yace ni nayi tunanin wannan bishiyar ita ce dabino amma saboda akwai sunna abubakar eh, akwai umar yi magana ba فكرهت أن أتكلم إذا كانت إن كان مثلا أو أقول شيئا فقال عمر شيخنا عمر بايا أن كما أن تاشي مثل عبد الله بن عمر يجي خليفة لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنبين لنا تنانين أمسا ننت من الله لا يفعل يا أبو أبن شعر سنة عمر يجي ليسا بقفا لا أن تكون قلتها أحب إلي من كبابك Suna Umar ya ce, ai da ka faɗa a majalisun manzo Allah, wallahi na fi son haka a kan kaza da kaza. Haka shi uba yana alfahari a ce ɗansa yana da ilimi a gaban jama'a. Shi ne da su Suna Umar ya ce, me ya hana ka faɗa? Ai da ni na fi son a ce ka faɗa fiye da kaza, fiye da kaza. Akwai riwaya da ta zo da an ni mahiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu kowanne. Akhbiruni mahiya. Haddithuni mahiya. uni mahiya. duka annabi ya faɗa me ya bambancin kalmomin gaba daya imam bukhari ah, yana da da cewa abdullah ala anna tahdisa wal ikhbara wal imba'a cikin fawawa a wajen manzo Allah nan kace haddasa da akhbara da anba'a kun a su daya kuma kalmomin duka annabi ya yi amfani da su wajen tambayar sahabbansa Allah ya kara musu yarda وهذا لا خلاف فيه إلا أهل العلم بالنسبة إلى اللغة فحرش العربي ابن حجر يقول وأن باب شكا ثم لبسين يدا idan ka ce akbara ka ce haddanta ka ce anba'a tun ma'ana ce malamai sun yadda da wannan sannan kuma in ka dawo ga alkur'ani ma haka ne alkur'ani ya nuna mana duk ma'ana ɗaya ne kai na za mu gane Allah yana magana a suratu zalzala yawma idin tuhaddisu يومئذ تحدث أخبارها فقال الله أنفعني لكلمر الحديث والخبر يا أنفعني لكلمر الحديث والخبر كما التحديث والإخبار معنى سبتين فلنقوم الله سبحانه وتعالى سورة فاطر آية أبو مشارطه يأتي ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير النبأ والخبر هذا ثم معنى سبحانه saboda ka da cikin hadis da al da annaba da ma'anar su ɗaya wannan shi ne abin da Imam Bukhari ya faɗa ya mana ishara da shi a littafin sa kuma a kitabul ilmi da ya hutar da mu shi kana karanta hadisi ce haddasana an ba'ana akhbarana ka wahala kanka alqur'ani ma bi bambanta ba hadisin manzon Allah ma bi bambanta ba dan haka babu wani malami da zai bambanta ma'anar su ko wannan gaskiya ne fa amma da malamai ya zama to daga baya samu gabanin fahimta game da kalma ta haddasana da karana sunan da ibn hajar yana magana ya ce al-imam az zuhri al-imam malik al-imam sufyan bin uyayna yahya al-qattan akthar ulama alayhi istamara yani al-amal hatta inda al-mubaraka kasar malamai su ci gaba da aiki sannan su bambanta tsakanin haddasana da a mazhaban al'imamu malik kenan suka ce haddasana ko na? haka da wani wani abu da zo da shi sabo sun ma'ana ɗaya ne A kasar su amma akwai wani ganin akwai bambanci tsakanin a mayar da kan zuci hajji idan mutum ya ce ne yana iya ɗauka haifu ya karatu shekhu min lafi kai tsaye malami ya karanta da kai tsakanin ka shi ne ga hadisin manzon Allah to idan za ka ba da labari sai ka ce haddasa ne wani idan kuna da yawa haddasa ne wata kidu ko haifu yi kwa alai wa huwa maka mu isafi nura hawaii wa nasa'i wani mini shiklan wa ibn manta wa gai a ga don haka mai ibn hajjar bayan ya kawo waɗannan bayanai masu yawa yake kullu hadha mustaqanun wa laysa biwajibin illa don kaga an kawo hadisana ko akhbarana wannan abu ne wanda wani malami yakan ga kamar kalmar tana da wata yar ma'ana saboda a zamanin zamanin farko idan malami yake akbarani akbarani idan yace akbarani to kamar ijaza kamar ijaza ya zama to ka faɗi malamin ya gaya ma da kansa yake akbarani wani haddasani kamar kamar wato bai da fushi da al Da daga kafasu da ilba'a bil ijaza al-hakim shafi hashefu man yuhiru idan malami ya karanta da kai hadisi ya maka ya baka ilimin wani hadisi to kan bada labari da aka fara ni wane saboda ka nuna kamar ya ke tsaka da ilimin wannan hadisi saboda hadisin yana da karfi wurinka haka yasa kake amfani da kalmar akbarani maimakon haddasana amma in cikin jama'a ne ya kawo haddasana ko akbarana wa inna ma aradu tamyiz baina ahwali tahammul Allah dai malamai suna ka kokarin bambanta yanda malamai dauki hadisi ya kai ma wani shine ake amfani da waɗannan kalmomi amma babu bambanci ta wajen ma'anarsu saboda kar mu samu da kalmomin da suke zuwa cikin hadisai nan gaba. kana karanta hadisi عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث عبد الله بن عباس أن كان مشركات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله يكفي أنا الدعاء أنا ذكري اللهم لك أسلمت يا الله إليك نميك ويا وبك آمنت كما دكيني إيماني أتوانا نكلم من مشابه إذا كتير لك أسلمت zahiri na jikina a zahiri na mika shi gare shi ne aslamtu kamar a ce aslamtu hiyar lillahi ko aslamtu ana amfani da shi ne ta wajen mika kai ga Allah a bayyane amma amantu ana amfani da ita ne ta wajen mika ranka ga Allah a boye kaga suna da bambanci kaka kamar tana nufin na mika na gare ka zahiri da baɗi zahiri shine aslamtu baɗini amantu amma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana nuna mana ya Allah na mika kaina zahiri da baɗini gare ka abin da ka hukunta Allah ka sani koyi da shi wa alaika tawakkaltu kuma gare ka na dogara cikin al'amura na awalan wa akir farko da ƙarshe gare ka na dogara cikin al'amura da kare annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan zikiri ya nuna wannan yini da ta yi ba ka da wani zaɓi a wannan yini duk al'amuranka ka mayar da su ga Allah daga farko har ƙarshe ba haka boka ne samu kaso ba shi ne abin da manzo Allah yake an ka tawakkal gare ka na dogara farkon yini zuwa ƙarshen dare ban dogara da kowa ba wa ilaika anabtu kuma zuwa gare ka dawo na dawo ne min mafiya ila kwa zuwa gare ka na dawo domin idan mutum ya tashi cikin gare na ibada ga ya koma ga Allah ke in ma da rana ya saba ma Allah to da dare ya koma ga Allah wannan komawa ga Allah shi ake kira al ba wa ilayka annabi wa bika kafam kuma dalilin ka nake jayayya wato bi'ana cikin halka sai misali shi wato da taimakon ka alfahari na kadara na kai in na tsaya ina gardama to da wa ka dogara da Allah shi da shi ka kafan ana dogaro da kowa a'udhu bi izzatika ina neman tsari da buwayarka inna izzata lillahi jami'a ina neman tsari da buwayarka la ilaha illa anta babu abin da ke cancanta abota masa face kai an tubin da ni kada ka bata da ni in an tuku ka ne kamar da yin ta ce wa da rabbala za sai kudu gana ba da yin hajjin sha Allah ka karkatar su duka ta mu abin shirya su an kal hayyul da bi za ka mutu ba Allah kai ne mai rai wanda ba ka mutuwa wal jinnu ya mutu amma aljanu da mutane suna mutuwa a cikin nan yana kashin bukari yana kitabul qadir babu man halafa bi izzati llahi wa sifatihi yana magana a kan babu ne don kayan rantsuwa da siffar Allah siffar Allah kace a'udhu bi izzatika yana neman tsari da buwayarka sauraka neman tsari da Allah ko da siffar Allah duk daidai ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da buwayar Allah idan ko yace ina neman tsari da kai ya Allah yake ina neman tsari da buwayarka al-imam muslim ya kawo hadisin yana kitabu zikri wa du'a babu ta'awuz min sharri ma umila amma yana hadisin ya taho an ibn abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza qama ila salati min jufi al-bayt yana hadisin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi sai na cikin cikin dare a cikin tuhun dare wato zai kiyamul layl at-tahajjud idan annabi sallallahu alaihi ya tashi a cikin dare zai yi ibada yana yin wannan cikini kafin ya ci gaba da sallah kaga sai ya zama kamar kana kyauta da imani ka ne ga Allah kamar wa ta'ala kana yabon Allah ya ne amma kuma wanda ke dauke da neman bukatu wajen Allah subhanahu wa ta'ala kana da bukatun ka wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma kana amfani da yabo ta wajen isar da bukatun ta ta wannan tsari addu'a ta fi daraja wato addu'a ta fi daraja idan ka shigar da ita a ƙarƙashin yabo ga Allah maimakon kai tsaye ka roƙi Allah ba tare da ka shigar da addu'a cikin yabo gare shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi Allah ya roƙi ka Bukhari da Muslim yana sunan Tirmidhi kitab sunan Nasa'i sunan Ibn Majah an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada min al-layl idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi tahajjud zai yi nafila cikin dare yana fara wannan zikiri saboda haka hadisin ya samu karbuwa don duk malaman hadisi sun yadda da shi hadisin yana da muhimmanci kuma zai yi wuya ka samu mutum ɗaya cikin goma wanda ke yin sa a cikin ibadarsa wanda ya haddace addu'an nan yana yin sa kafin ya kiyamun laili mutane kaɗan Allah ka samu na wannan addu'a ce muhimmiyar gaske saboda kana karfafa tauhidinka ga Allah subhanahu wata'ala ta shi yasa shi kansa malamin nan ya fara kawo hadisin a farkon littafin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga da ke cewa hadisi yana da tsawo Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyamu samawati wal ardi wa man fihinna qayyamu abu da qayyum ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق النبي لا ومحمد حق saboda ya tabbatar da imaninsa da manzancin da Allah ya bashi ya ce wal nabiyuna haqqun wa muhammadun haqqun Wannan sai ce Allahumma laka aslamtu kaga shine da shafi da sai ya ta farkon saboda ya rage maka tsawon littafin sai da ta farkon zikiri da manzo yake kafin addu'a sai ya faɗi wannan kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك هذا صحيح سنن الترمذي كتاب الدعوات هنا حديثنا دبو كتب عليه كتب شكرا له جيسا ما لم يكن يكاو ذلك حديثنا هذا شيء مهم أنا مغنى عن توحيد ya kawo da hadisi yana so ya tabbatar mana inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace antal hayyul ladhi la tamu annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah kai ne mai rai wanda baka mutuwa wal jinnu wal insu yamutu amma aljanu mutane suna mutuwa saboda haka Allah tabaraka wataala mai rai ne aljanu mutane suna da ne suna da rai kaga Allah yana da rai garin da mutane suna da rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata siffa ga Allah tabaraka wa ta'ala siffan da Allah ya kira halittunsa da wata suna mai kamanta ko da aka samu tarayya ta wajen suna don an ce Allah yana da rai baya nuna cewa ai kuma tabbatar rai da Allah bai kamata ba saboda ai mutane suna da rai in ka ce mutum yana da rai ko ce Allah yana da rai an kamanta Allah da mutum kenan da abin da manzon Allah ya faɗa anta al-hayyu alladhi la tamutu wal jinnu wal insu Ko za ka don an ce Allah yana da rai baya nuna cewa da rai na Allah daidai yake da rai na Allah amma dole ka tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa Allah ya tsare shi na biyu أخبرنا أبو عمرو بن عبد الوهاب بن محمد هريانزو wanda kawo wancan hadisi a barna walidi ake mahaifinsu ya karantar da su wannan hadisi shine Muhammad al-Imam Muhammad bin Ishaq ibn Manda أخبرنا قيصمة بن سليمان حدثنا محمد بن عوف بن سفيان حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي مريم wannan ما لم da rauni dalilin haka ya sa hadisin da inganta ba حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن الصحابين رضي الله تعالى عنه عن أبي الدرداء شيما صحابين عن زيد بن ثابت شيما صحابين هذا حديث هنا لصحابته ضمرة بن أبو الدرداء زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن ينا الدعاء فيقول أنا شوى أشهد أن لا إله إلا أنت ina shaidu cewar babu abin da ya cancanta abota maface kai ya Allah ba sharika daga babu mai tariya da kai lakal mulku wa lakal hamdu mulki da kai ka yake haka ma godiya tana gare ka wa an fa'ada kulli sha'in kaseer kuma sai mai iko ne a bisa kanku wa a ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma ina shaida cewar muhammad bawanka ne sannan manzonka ne wa ashhadu anna wa'daka haqqun wa liqa'uka haƙƙun? wa ashhadu anna wa'daka haqqun wa liqa'aka haƙƙun? ina shaida cewar alƙawarin ka gaskiya ne haduwa da kai a kiyama gaskiya ne fasa'ata la'atiyatu la raiba fiha kuma sa'ar karshe na duniya tana tafe babu kokonto game da zuwanta wa anta tab'atu man fil qubur kuma ina shirin cewar ya Allah za ta tayar da waɗanda suke cikin gaburbura hadisin ma ya gane shi ne kuma hadisin yana da tsawo yana al-muslim al-imam Ahmad al-mujam al-kabir na al-imam al-Tabrani al-muslim rakul imam al-Hakim حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله علمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صلاة شوى زيد بن ثابت يتي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا مسا أمرني ya riƙi wannan addu'an da zai koya masa kuma ya koya ma iyalan su rika wannan addu'a kowace safiya kowace safiya iyalanka su ringa yin wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yadda amma bai zo har ba a cikin riwayar littafin nan yace masa labbaika allahumma labbaika wa fa'alaika wal khayru fi yadika wa minka wa ilayka اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نظرت من نظر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وأرزقني بالصالحين اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك بغير ضراء مبرة ولا فتنة مضلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا تكفره اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة والجلال الجلال والإكرام فإني أعهد إليك في هذه الدنيا وأشهدك وكفى شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير أشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور هذا شيء وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حديث كذا ذكر ينا da tsawo kuma da addu'a cikinsa, sa amma sai ta tsawo karshen sa saboda sanya mahallin shahi akwai malamai waɗanda suka yi amfani ga wannan hadisi kamar al-Imam al-Hakim shi yana ganin hadisin babu laifi addu'an saboda lafuzzan cikin addu'an babu wani kalma babu wata kalma da ta ta saba ka'ida amma misali ibn qayyim dawiya shi ma yayi amfani da wannan addu'a in ka duba littafin zatul ma'ad yana juz'i na 1374 wannan man masana masana ne daga cikin magabata akwai waɗanda ke ganin babu laifi don kayi amfani da wannan zikiri wannan addu'a lakin na isnad sahih hadisin bai inganta ba saboda me saboda wannan aka kira sunan da cikin ka duba bari ku tarhe hadisin ɗari ku da cikin da bakwai to amma abin da malamin yake kafa hujja da wannan hadisin yana kafa hujja da wannan hadisin ne saboda ya tabbatar da wahadaniyar Allah ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak kalmar Allah shi kadai cewa Allah ɗaya ne ai an adam ya fahimta kamar ce Allah ɗaya ne bai nuna an karanta Allah da wani abin da mutum ya riga ya ba amma ba shakka Allah shi ne masalaci kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata ya abu har yanzu dai malami guda ne wanda yake karanta da wannan hadisi gare shi kamar yadda muka ce shi ne Alimam Abdul Wahhab bin Muhammad ya fa aka sa sunansa a farkon hadisin amma sauran hadisan da suke zuwa baya ba mai mai sunan ba kamar ana nufin ka riga ka san waye Abu Amrin Abdul Wahhab bin Muhammad yace akbarana walidi mahaifinmu ya bamu labari mun yi magana akan mahaifinsu shine al-imam Muhammad bin Ishaq bin Manda wanda yaran guda uku dukkan kowannen su ana kiran sa ibnu manda ibnu manda حدثنا ابراهيم بن صالح الشيرازي وغيره ما هيكون في الامام ibrahim bin salih ashirazi wasu malamai sun karanta da shi wannan hadisi kala suka cewa hadasana abu zur'a abdurrahman bin amr bin حدثنا سعيد بن منصور الخراساني حدثنا خلف خليفة الأشجعي عن حفص بن عمرو الأنصاري حفص بن عمرو الأنصاري yaron ɗan uwan Anas bin Malik Anas bin Malik yana da ƴan uwa yana wato waɗanda mahaifiyarsa ta haifa duk ba baban su ba ana kiransa amrun al-ansari to ɗansa shi ne hafsu bin amrin shi ne sai ibnu aki anas bin malik shi ya kawo hadisin daga anas bin malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu anas ya ba da labari anas yake kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wani lokaci na kasance ina zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci idda kala rajulun fa salla rak'atayn sai wani mutum ya shigo masallaci ya salla na filfilu raka'a biyu wanda ya nuna tafiyatul masjid kenan sun makala bayan ya yi lafiya raka'a biyu ɗin da sai ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda ya Allah ina roƙonka domin godiya ta kace babu wanda ya cancanta a gode ma ba a face kai godiya gaba daya kai kake cancantar da la ilaha illa anta babu abin da ya cancanta abota mu face kai almannanu Allah kai ke da damar kai gori shi ne almannan suna da kyau mutum haka almannan wato shi ne Allah mai damar ya goran kama kowa mala in ka duba sharhin wannan hadisin cikin aunin ma'abu yana musallar na shafi na 154 afali almannan kasirul afa min al-minna bi ma'ana an-ni'ma Allah shi ke yawaita kyauta kuma yana da damar ya goranta mata saboda babu wanda ya fi shi idan akwai wanda ke da ikon ya yi gori da wuce Allah ba ga gori da ɗan adam haramun shi sa aka ce alminna mazmuma min hula ya mulku shi shay'an sai ɗan adam ya yi gori haramun saboda baka mallaki komi ba kana iya yi wa mutum abu yau gobe ka rasa shi saboda kan ka mata da amma shi Allah yana da damar ya goranta ma dan baka taba samu fiye da shi shi ke bayarwa saboda haka yasa malamai ke ba da hujja da aya ta goma sha bakwai ta suratul hujra ya mun nuna a kai ka an aksamu sun zo suna goranta wa annabi wai sun musulunta ba tare da an yake su ba saboda kabilu da dama sai da aka yake su kafin suka karɓi addinin musulunci amma su sun taho sun musulunta da kawunan su sai suna goranta wa manzo sai Allah ya ce kul la tamunnu alayya islamakum kada ku yi min gorin kun musulunta balillahu munnu alayhi ai Allah ya tantance ya goranta muku an hadakum lil iman don Allah shi ga dama ya kira ku da imani saboda ka gori ga Allah ba na kasa bace in kuntum sadiqin amma gori ga halitta na kasa Allah ya sa mu gani Jibu samawati wal ardi Allah kai ka kirkiro halittar sammai da kasa Allah shi ya tsara ya kirkiro shi ake kira badi'u kalmar addu'a a kirkiro wani abu wanda da can babu kamar sa wa ya tsara rana ta fitowa haka wa ya tsara halittar rana ta zama a cure wata ya zama a cure duniyoyi da sauransu wannan Allah ne ya tsara tun farko shi ya ga ba tare da ya kwaikwayi ko abin daga wajen wani ba ya san jalali wal ikram ya mai girma da yawan karinci ya hayyu ya kayyo ya rayayye ya mai tsayuwa da komi a rasulun rasulullah lokacin da ya yi wannan addu'a haka in ka lura wanda ya kuma cewa hatta na cina ana da damar da addu'a a cikin da saboda ai a tsallar farin larushi suna zaune a nan sallallahu a wasallam a majalisi kamar yadda ya taho cikin wasu wannan mutumi ya taho ya kama yin nafila Anas ya ce sai ga shi bayan yayi na kilan ga addu'a kai sai manzo Allah ya ce mu sahabbai faqad da Allah hadisi allazi la a ajaba hakika wannan mutumin ya kira Allah da sunansa wanda sun an kira shi da wannan sunan Allah yana amsa su ila biki a a'fa kuma idan an roki Allah da wannan suna Allah yana bayarwa hadisin yana sunan Tirmidhi babun ah, خلق الله مئة رحمة ينا سنن أبي داود باب الدعاء سنن النسائي باب الدعاء بعد الذكر كذا ما لمن ذكر رويته حديث باب الدعاء باب الدعاء بعد الذكر قبل الصلاة حكما سنن ابن ماجه ينا باب اسم الله الأعظم عند حديث يضشيني عن أنا كنت جالسا مع رسول الله في الحلقة na kasance ina zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi a halka an yi da'ira an kewaye manzon Allah ana sauraron abin da alim ke karanta shi wa rajulun qa'imun li salli ga wani mutum ya taho ya tsaya ya kama sallah kaga ya nuna nafila ce raka rakawoyi biyu ne da suke sun falamma raka wa sajada jalaka wa shahada yayi ruku'u yayi sujuda ya zauna yayi tahiyya wato ya nuna raka'ar karshe kenan yayi sujuda ya daga yayi tahiyya kafin yayi sallama ثم دعا كأن يي وانا دعاء انا يا ابو شيوا انا لا ما كان دعاء يوش ذاك دون حاكم سلم قال في ان يتي شي متمي يتي اللهم اني اسالك لأن لك الحمد لا اله الا انت المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك بعدين انا اللي يقولوا wannan yana daga sirri na sahabban manzon Allah an kaya da sauran ai an ji abin da ya roƙa amma ba kai masa muhimmin abu shi ne abin da ya faɗa kafin ya roƙa sai dai wannan lokaci ko gane rasulullah ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake atadruna bima da'a kun san wace addu'a kuwa mutumin nan yayi saboda duk sun ji fa suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon ku karfin addu'ar da wannan mutumin kala sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi nafsi bi yadi kina muku rantsuwa da wanda rayuwa ta ce hannunsa laqad da'a Allah bi ismihi al-azim ya kira Allah da sunansa mai girma Allah bi izadu iya bihi ajaba sunan da idan an kira Allah da wannan suna Allah yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ta idan an roki Allah da wannan suna Allah yana bayarwa Shirin yana farshe sunan Abi Dawud hadisi na dubu da ɗari hudu da sittin da hudu. Akwai riwaya ta Alima Muhammad aka samu kari Alhannanul Mannan. ana nufin Ma'anan Alhannan rahma. Allah ne aka samu inda Allah subhanahu yake magana ga annabi Yahya yace wa hananan milladunna wa hananan milladunna wato annabi haya mai tausayi ne ga iyayensa Wannan kyauta ne da Allah subhanahu wata'ala ya bashi hadisi na أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ ينزل يكاو wani malami kuma daga cikin malamin da suka karanta da shi wannan hadisi shine al-Imam Hassan bin Muhammad asamar samarkandi ana ce ma Abu Abu Muhammad banda Abu Laifi asamar samarkandi Abu Laifi as-Samarkandi shine mai littafin Tambihu Jahili wannan ba shi ake magana ba Abu Muhammad asamar samarkandi al wannan malamin kamar yadda ibnu uh, al-imam sahabi ya faɗa yana magana game da tarihi ta, ya ce ya rubuta wani littafin da ba a taɓa rubuta irinsa a duniya ba kuma ba a sake rubutawa ba shi wannan malamin wanda ya karanta da wannan hadisi da mai littafin nan sunan littafin baharul asali cikin hajjin asali wai tekun isnadi maka bayanin ingantattun hadisai masu isnadi amintattu daga manzon Allah ya haɗa hadisi an ci jama'a cikin ya ka alfi hadisin hadisai dubu ɗari kuma kowane hadisi sai da ya mai takariji wata hadisi ya tashi ne magana akan hadisin saboda haka al'imam zahari ya ce zan ya ka'a cikin islam da ba a taɓa samu a tarihin musulunci littafin da sai kamar shi ba saboda girmansa yana da sifili ɗari kafa kaga ba irinsa samanu mai ake juke yana da holo guda ɗari kafa wanda har ma malaman tarihi da tuzo bayan al'imamu zahabi suna suna maganar wannan littafi to ya aka ya bace yana yake saboda babu shi a duniya a yau babu shi masanin hadisi ne na iyaka shi wannan malami Allah mu da kuma musu rahama أخبرنا عبد الصمد بن نصر العاصمي أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر البشيري حدثنا أبو حفص بن عمر بن محمد البشيري حدثنا أحمد بن عبد الرحمن القرشي حدثنا عمي كتب بطانا يا كرن تسمو حديثي شين عبد الله بن وهب القرشي قال حدثني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال البيتي أن أبا الرجال أن أبا الرجال ana ikiyarsa ana kira malamin sunansa Muhammad bin Abdurrahman al-Ansari yaron sahabin manzon Allah babansa sahabi ne Abdulrahman bin Sa'ad sahabi ne yaron sahabi ne wato tabi'i ne ya zama to yana ga wannan lakabi ana kiransa Abu Rijali anna Abu Rijali حدثه ya ba da labari an ummihi mahaifiyarsa ta karantar da wannan hadisi da ke amra bin abdurrahman bin ta'ad bin zurara ita kuma ta zauna wajen aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, aisha ta karantar da ita ilimi ana cewa idan ana kirga almajiran aisha ta wannan tana ita ce amratu bin abdurrahman bin ta'ad an aisha radiyallahu anha aisha ta ba da labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala kariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani mutum da ba shi kusuranci akan wato ayari na mayaka ayarin mayaka suna yake kariya ayarin mayaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu mutane ya tura su yaki wanda ake kira a kuriya da shugabantar da wani akan ayarin da kana ya karabu a fadi jiji salati saboda haka da aka yi tafiyan shi wannan jagoran mayakan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shugabanci tunda shi ne zai rika ba da sallah kenan idan yana limanci sai yana karanta musu sura idan ya karanta sura fa ya fimu sai ya cika suran da qul huwallahu ahad sai ya cika suran qul huwallahu wannan hadisi ya zo da ya zo ta hanyoyi guda biyu akwai wata riwaya da aka yi annabi kulkum bin hizmi shi kuma limanci yake a kuba shine mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya hijira daga makka zuwa madina ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam masauki a kuba masallacin sa aka fara ginawa kafin masallacin madina masallacin kuba in ka je masallacin kuba to wannan masallacin a ainihin gidan musulmi yake ana kiran sa kursumu bin hidmi al-ansari shine wanda ya fara rasuwa daga cikin sahabban manzo Allah a garin Madina shi ya fara rasuwa saboda ka lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina ya hijira da bar kuba shine masallacin nasa ya ci gaba da limanci a masallacin to shi ma yana yin haka haka kenan an samu labarin kashi kuma dukkan su sun inganta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wato ayari ne jama'a da aka zaba saboda su shaki shugabantar da wani akan su ya zama ilin da zai yi limanci idan ya karanta sura idan ya karanta sura sai ya cika da kullu wallahu ahad amma kamar labarin shi kulsum jinul al-hijri yana farawa ne ma da qul huwallahu ahad kafin ya kawo wata sura don wanda dalilin ya kama da masu cewa babu laifi kowane labarin sai na al'ikabar fi tamizin sahaba na ibn hajar yana mujallar na shafin ɗari da tamanin da takwas fakana ya karabu ne a fabihi fi salati yana karatu da sahabbanka idan aka ce sahabbanka ana nufin yan uwansa sahabbai abokan tafiyarsa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su zuwa yaki idan yana limanci fi salatihim fa yaqtimu sai ya cika suran da ya karanta da kul huwallahu ahad alamma raja'u lokacin ka dawo madina sun tafi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su sun dawo ba su shiru ba zakaru zalika li rasulillah sai suka kira annabi sallallahu alaihi wasallam labarin a cikin wannan shugaban nasu yake suna so su ji mai annabi sallallahu alaihi wasallam shi fara saboda ba taba ganin manzon Allah yayi haka ba wannan ya nuna cewa sahabbai ba ganin kai wani sabon abu su kyale sai sun yi bincike a kai ko ba taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu sallah ya karanta wata sura kafin yayi ruku'u kuma sai ya ƙara da qul huwallahu ahad kuma kowace sallah haka yake kowace raka'a haka yake don haka suka zo su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayani game da tafiyar da suka yi ka kuma tambaya game da abin da shugaban su yake فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجي صلوه لأي شيء Ku je ku tambayi shugaban naku, wanda yake muku sallah a irin wannan siffa me ya dalilin da ya sa yake yin haka da ya sa yake yin haka da ya hujjar sa fa fa'alu saboda haka sai suka koma suka tambayi shugaban nasu jagoran nasu manzo Allah ya ce mu tambaye ka yasa idan kana limanci kayan ka karanta wata sura sai ka cika da kullu wallahu ahad fa kala sai yace li annaha saboda kullu wallahu ahad siffar Allah ce ne rahama fa uhibbu an aqra biha saboda ina son in karanta wannan sura tunda siffar Allah ce ne rahama wanda shi da hujja na kana bayanin siffar Allah subhanahu ni ina son karanta ta kuma ina son Allah subhanahu wataala don haka suka zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi ga amsa da ya ba mu ya ce saboda ita qulhu Allahu ahad sifatur rahman sifar Allah ce ne rahama shi yana son karanta qulhu saboda wannan dalili akala Rasulullahi sai manzon Allah ya ce akbiruhu ku je ku bashi labari annallaha yuhibbu Allah yana son sa shi ma kamar yadda yake son shi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da kira at-takarir ya tabbatar da aikin wancan sahaji to sannan ya zama daidai kuma kai ta yanzu ka kai wani abu a yanzu za a yi abin ya zama daidai saboda wanda zai confirming din babu shi me iya tabbatar da abin ya riga ya tafi shi ko Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati amma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kare, sahabi yana aikata wani abu idan an zo ga manzo ya ce eh babu shi shikenan ka tabbata sunna haka a yanzu kan mutum ya karanta wata sura ya kara da kulwa ba zai ji bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan kuma ba ma ga sahabi guda ba tunda akwai mai masaukin sa shi da su kuma hijri al-ansari shi ma yana haka a da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hadisin yana sahih bukhari babu ma jaa fi du'a'in nabi yana sahih muslim babu fadl qira'ati qul huwa allah ahad yasa ya kawo su zai bayani kamar yadda muka ce tsarin mai littafin nan shi ne ya kawo maka hujjoji sai ya gama jerawa sai ya bi ku bayani ina kawo maka hujjoji bayan ya gama mun karanta hadisan nan gaba ɗaya ka fi kuma bayanin da zai yi akan hadisan da kanka gane dalilin da ya kawo hadisi a wannan hadisi na biyar أخبرنا أبو محمد حريص الحسن بن أحمد بن محمد السمرقندي وان دي كانت تدون حديثي لغا بكينا لما كانت أخبرنا عبد الصمد بن نصر العاصي حدثنا أبو العباس البشيري حدثنا أبو حفص البشيري حدثنا عمرو بن علي الصلاح حدثنا وقيء بن الجراح وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني وأبو علي الضحاك الإمام الضحاك بن مخلد yace kulluhum dukkan su kalu sun ce akhbarana zakariya bin ishaq al-makki an yahya bin abdullah bin sayfi an abi ma'bad wato abdullah bin abbas yana da wasu nashi waɗanda ya yantar da su kuma sai zama to waɗannan bayan nasa da ya yantar sun yi ta karatu wurinsa suka ta karantar da mu hadisai za ka ji za ka yawaita shi ana kiran sunayensu a cikin hadisi yana da bawa ikirin ɗayan tashi za ka gane cewa ni ikirima maula ibn abbas yana da bawa kuraibu an Kurai maula ibn abbas kamar Kurai shi ya rawaito hadisin mutanen gabas za su yi aiki da ganin watan su mutanen yamma su aiki da ganin watan su saboda sakon da ya dauka ya yi aiki ma Abdullahi bin Abbas sako da ya kai tsakanin Madina da Sham da zaman zuwa ka samu wannan sabani ya rawaito hadisin Abdullahi bin Abbas a kai ka fahimtar sa sannan akwai shu'uha shi ma yana cikin mawali ibn Abbas waɗanda Abdullahi bin Abbas ya yanta su na hudunsu shine nafisu nafidu nafidu din nan shine ake kira abu ma'bad kamar yadda yake an abi ma'bad maula ibn abbas sunansa nafidu an ibn abbas رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن عبد الله بن عباس ya karanta wannan labari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh zuwa kasar Yaman. Fakala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka innaka ta'ati ahlal ahl kitab kai mu'azu in ka tafi yaman ka tarar da mutane da wanda an taba ba su littafi wanda an taba ba su littafi yana nuna kamar wato suna da littafi ga wayayyu ne ba kamar mutanen makka ba masu bautan gumaka saboda ka su suna da littafi kamar kiristoci aka samu yahudawa a yaman sun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yaman tana zaman tana da kiristoci da yawa kamar mutanen najira sannan tana da yahudawa sun kaji zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu zuwa yaman cike masa ka san gurin da za ka san gurin da ka. da irin salon wa'azin da za yi kar ka dauka wa'azin da ka yi ga yaman irin wa'azi ne da ake ma ƙauyukan arabawa masu bautan gunki waɗancan masu ilimi suna da littafi akwai yahudawa akwai nasara me yake karanta da mu annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai tura wani ya wa'azi gari yakan nuna mar yanayin garin ya koya masa irin wa'azin da zai yi ga mutanen gari saboda ya gwada cewar wato kowane mutane da irin da'awar da ta dace da su saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi a yanda zai yi da'awa wad'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah na farko da zaka kira su shine zuwa ga shaida cewa ba su tantance abota mu face Allah wa anna muhammadar rasulullah muhammad manzo ne na Allah wannan shine abu na farko fa in hum afa'u laka bidhalika idan sun yarda sun maka biyayya ga haka din fa a'limhum sai ka sanar da su anna Allah ta'ala farada alaihim khamsa salawat Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa laylatin a kowane yini da dare fa in hum aqa'u laka zalika idan sun maka kiyayya ga haka fa a'limhum kai ka sanar da su annan anna Allah farada alaihim sadaqa haka ne Allah ya farlanta musu zakka amwalihim cikin dukiyarsu ko fadlin agliya idan ya karbo wannan zakata daga mawadaka faturaddu ala fuqara'ihim a mai da ita talakawan ilhum aqabu laka bidhalika sun maka biyayya da haka din fa iyyaka wa kara'im kiyaye mafi daraja lokacin da zaka karbi zakka kada ka rika karɓa daga dukiya mafi daraja kada ka rika karban zakka daga dukiya mafi daraja shine kara'im al dukiyar da ta daraja ne dai bane idan ka je ka karɓar zakka ka dubi dabbobin mutum waɗanda suka fi kima waɗanda suka fi daraja a ce daga cikin waɗannan ne za a baka zaka matsakaita ake nema kai karka nemi mafi daraja mai dukiya kuma kada ya baka mafi kasance zaman to tsakatsaki wata ke wata mazlum ka kiyaye addu'ar wanda aka cuta kada dan da tura ka a matsayin wakili na ka je wannan wuri da zama kana amfani da karfin mulki kana zalunta talakawa duba hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tura wakilinsa zuwa ga wani yanki wakilin da zai tafi a matsayin shine gwamna na wannan nahiyar wanda yana wakiltan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana da gwamna kenan ka lura da yadda masu iko suke a zamanin na yanzu da ranar ga kana da iko sai ka ringa murtiya kana dan da hakkokin mutane ku za Allah yake to akul dan na tura ka da iko kar ka yadda ka tafi kowa a kiyaye addu'ar wanda aka cuta fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab babu shamaki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta tsakanin ka da Allah babu shamaki da zaran yayi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓa حديثي هنا فقيه البخاري باب وجوب الزكاة هنا فقيه مسلم باب الدعاء إلى الشهادتين يا كاو حديث نشيدة أخبرنا أبو أمر بن عبد الوهاب بن محمد بن إفاق يا كوما كما ما لم يذكره الله يسامو ذلك شين ابن مالك أخبرنا والدي ما هي في يكرن تسمو حديث الإمام محمد بن إسحاق بن مندة أخبرنا محمد بن محمد بن يونس حدثنا أسيد بن عاصم الثقفي حدثنا أبو سفيان صالح بن مهران الشيباني حدثنا النعمان بن عبد السلام التيمي حدثنا مالك بن مهول البجلي عن عبد الله بن بريدة يارن صحابي sai karbo daga babansa an aji yaron sahabi ya karbo daga babansa sahabi burai ta tutun rubai al-hasan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول من ذا الله ياتي والمسلم ينا الدعاء اللهم إني أسألك بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا الله إنا روكمك دون كيني وانت babu mai cancantar abauta mafashe kai kai ne matakaici a samadu kai ne wanda ake nufi bukatu allazi lam talid wa lam tulad wasu riwayoyi allazi lam wanda baka haihu ba kuma ba a haife ka ba wa yakun laka kufuwan ahad kuma babu wani wato mai kamanni da kai shine sa'a gare ka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاء الله باسمه الذي لا دعي به اجابه hakika wannan mutum ya kira Allah da sunansa wanda in an kira yana amsawa bai za su ila biki a afa kuma idan an roki Allah da wannan suna Allah yana bayarwa hadisin yana sahih sunan abi dawud hadisin na dubu da uku da arba'in da daya da kuma sahih sunan ibn masha hadisin na dubu uku da kuma dai da goma sha daya hadisi da kashi sama hadisi guda bakwai ya kawo kafin ya kira. Tafana Abu Bakarin Asbabuni kaga yanzu ya kawo malami na uku malami na uku ya kawo hadisin Abu Amrin ibn Abdul Wahabi, ibn Manda da aka sani hadisan da muka karanta duk riwayar sannan ya kawo riwayar malamin sa kamar kandi wanda muka ce babban malami da rubuta littafi da ake cewa ya kai mutum dari ɗari takwas duk da cewar wannan littafin babu shi a duniya a yau to mutum na uku cikin waɗanda ya ba da labarin hadisin su wanda ya karɓo hadisi wurin su shine al-imam abubakar as-sabuni al-majirin ibn khuzaima in kana jin sahihu ibn khuzaima al-majirin ne yana da yawa kuma har yanzu akwai littafin daga cikin ku akwai aqidatu salaf wa aqadul hadith wanda littafi ne shi ma na aqida da ake son mutum ya mallaka aqidatu salaf wa aqadul hadith shi wanda ya kawo hadisin nan أخبرنا عبد الكافي محمد الفارسي حدثنا محمد بن عيسى الجلودي محمد بن عيسى الجلودي yana cikin waɗanda suka ruwaito sahihu muslim yana cikin waɗanda suka ibrahim bin muhammad bin tijjan al-faqihu a kasana muslim shi ne al'imam muslim din a kasana muslim bin al bin muslim shi ne al'imam muslim حدثني زهير بن حرب الحرشي النسائي حدثنا يزيد بن هارون الواسطي عن ابي مالك ابو مالك عبد المطارق الحج ايار الصحابين عن ابي جباب شيء صحابي شيء ake kira طارق جل العشيم الاشجعي الله يكرمه خير طارق بن العشيم الاشجعي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول Sannan sahabin ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man wahada Allah duk wanda ya kaita Allah wata riwaya yake wata riwaya ta Marwan an Abi Malik man qala la ilaha illa Allah duk wanda ya yake la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafurce ma duk wani abin da ake bauta ma wanda ba Allah da an ce ya kafurce masa ana nufin yaki duk wani abin da ake bauta mu ba Allah bai zama ba ruwan kai shi tun da kake ashhadu an la ilaha illallah sai ka tsaya ma kalmar shahada kai wati duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haruma maluhu wa damuhu jininsa dukiyarsa haram ne a zuba a kaba hakanan jininsa ma haram ne a kaba wa hisabuhu ala Allah hisabin al'amarinsa na koye suna wurin Allah subhanahu wata'ala da yake ba ma dan adam garkuwa shine kalmar shahada da zarar musulmi ya ce la ilaha illallah ya samu garkuwa mu rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da dukiyar dukiyarsa jininsa ran da ka kaba idan kana magana ai ana iya faɗa amma ba a munafinci da annabi ya faɗa ƙarshe hisabuhu Allah ba kai za ka yi misalin ba hisabin koye abin da ke koyi a zuciyar mutum don wani yana faɗin la ilaha illallah alhali munafinci ne wanda zai san munafinci ne, Allah ta baraka wa ta'ala amma kai an baka aiki da dogara da zaɓi da zaran ya ce la ilaha illallah an gama amma ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam yake kafara bima yu'budu min dunillah mutum ba zai zama yana shirka sannan yana cewa la ilaha illallah ya nuna la ilaha illallah ba ta tasiri ba sai ya yi watsi duk wani abin da ake sa wanda ba Allah ba ya tsaya ma kalmar la ilaha illallah to zubar da jinin sa haramun ne taba dukiyarsa na haramun kamar yadda muka ce hadisin nan kaga ya kawo sunan al-Imam Muslim a cikin riwaya ya kawo sunan al-Imam Muslim da tsarin isnadi din shi haddathana Muslim haddathani Zuhair Muslim din shi Muslim din nan shine al-Imam Muslim al-Hajjaj bin al-Hajjaj in ka duba sahihu muslim zaka ga wannan hadisi a sahihu muslim al-imam muslim ya rubuta hadisin ne da kansa amma a wannan littafin imam muslim ya karantar da almajirai ne da baki saboda haka yana ba da labarin hadisi da aka ɗauko daga al-imam muslim amma in ka karanta sahihu muslim kana karanta littafi ne wanda shi al-imam muslim ya rubuta da kansa sai zama kamar ijaza ce idan kana da fahimu muslim kai tsaye kana da tabbaci kana da littafin da imam muslim ya rubuta da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kitabul iman babu babul da ita, qitalin nas hatta yaqulu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wadannan sune hadisi guda bakwai wadanda ya kawo ya kawo hadisan kuma in ka lura da su duka zaka ga suna kawo kalmar wahdaniyya wahdaniyya abin da yake so shine tun da ya baka hadisai guda bakwai to shi kuma zai iya kawo maka fasaha da malaman farko su kai ma waɗannan hadisai wannan ne adalci ilimi Shi ne tsarin yadda masana suke rubuta littafi kada ka rubuta littafi a gani na wannan ba tsarin sunna ba in ka rubuta littafi farko dai a Allah maganar Allah waye fi saninka manzon Allah maganar manzon Allah waye fi sa sahabban manzon Allah maganar sahabban manzon Allah waye fi sanin ka tabi'ai maganar tabi'ai waye fi sanin ka tabi'u tabi'in haka za ka yi to shine adalcin rubutu a aqidar salafus salih wannan dalili yasa zai kawo hadisi ya kawo ayar alqur'ani sai kawo fahimtar magabata sannan sai ce to ga aqidar ahlus sunna wal jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan wannan tafsiri Allah ya ba mu lafiya abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure sai wani darasi sannan mu karanta a bayanin game da waɗannan hadisai da muka karanta su insha Allah ta'ala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك